Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa mu da sake saduwa da ku a cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. uwa muna kowa fatan alkhairi da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. En bonjour comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. Bienvenue dans notre chaîne Makaranta TV pour apprendre le français. Si tu n'as pas encore abonner, il faut cliquer sur les abonnés et encore ajouter avec la sonnerie de notification pour ne pas rater notre prochain cours. A ɗan uwa idan ka yi farkon ziyartar ka ne a cikin wannan tashar tamu ko kuma ce wannan bidiyon ko kuma dama kana cin karo da mu a yanar gizo ta intanet ko ta fannin YouTube. to idan ka dan manta baka danna mana alamar subscribe ba dan uwa ka yi kokari ka danna mana alamar subscribe mana sannan sai ka kara danna kararrawa sai ka ɗauki zaɓin sama ta haka ne duk darasin da ka ɗura ba zai wuce ka ba a nan gaba insha Allah wannan tashar mun kiro ta ne musamman dan ta koya wa 'yan uwa ga waɗanda suke da buƙatar su koyi yaren faransanci ko kuma rubutu na faransanci to za mu fara darasi yan uwa kamar yadda muka saba a mu na yau yana mana magana kan zama da tashi da dai sauran su abubuwa an ba commencer le ko rukur da jure debu debu debu tsayuwa idan ka jance maka debu tsayuwa kenan asi zama debu tsayuwa asi zama debu tsayuwa asi zama levez-vous levez-vous ku tashi assieds asseyez-vous ku zauna vous ku zauna asseyez-vous ku zauna kada manta debu sayuwa assis zama frapper des mains frapper des mains wato frapper des mains kaman mu ce haɗa hannu ko kuma mu ce tafi kamar haka shine frapper frapper des mains shine abin da ake nufi da frapper des mains ku haɗa hannaye wato shine kaman haka tape de pie kada manta main shine hannaye tape de men main shine hannaye tape de pie tape de pied na an ce frappe de men. nan kuma on ke tape da pied kuma nan on ke kuma haka kana bugun kafanka ƙasa shine frappe da pied frappe da pied ku daki ƙafafu wato shine a cikin an maka kana a makaranta ko kowane guri aka ce frappe frappe de main za ka yi haka hannu an ce tafe da biye shi kuma kafa ne za ka tafi kafan ka ƙasa daka ku daka ku daki kafafu tourner les poignets tournez, tournez les poignets. Tournez. Tournez, des tourner, Tournez le poignet akwai lokacin da muka yi darasi akan poignet turne wato juyawa poignet abin da ya dauko poignet dangin hannu ne amma daga nan daga nan nan abin da ya haka idan an ce za a lissafa akwai yatsu a ciki amma idan aka haɗa za a ce poignée shi ne ka ce tourner le poignée za ka yi haka an ce tourner le poignée kamar kana esport ko mu ce haka dai wani abu yi an ka ce tourner le poignée hannayen kenan za ka juya su haka to nan din ana nufin hannayen su biyu duka kana rinka juya su tourner le poignée ku juya hannaye debu tsayuwa asi zama levebu ku tashi asiyebu ku zauna frappe de main ku haɗa hannu ku yi tafi tappe de ku daki kafa a ƙasa ku haɗa hannaye shine frappe de main ku daka ku daki ƙafafu tournez les poignets kujuya juya hannaye to nan levez-vous ko mutum babba ne wanda ya zo mai yiwa lokacin da ya zo kana ciki baka ganshi ba ko kuma inda ya zauna din kai kaga ya dace bai zauna wajen ba za ka ce mai levez-vous ka karrama shi dan mutum bakon ko kuma wanda ya girme ka bayan ya tashi ka kawo mai shimfiɗa mai kyau za ka ce mai asiyebu ko da shi kaɗai ne ma idan mutane dama da yawa shikenan levevu za su tashi za ka musu shimfiɗa mai kyau sai ka ce a asiyevu sai su zauna eh, in kuma dama ka ne a makaranta ko kuma wasu sa'anninka ne in ka ce levevu asiyevu ko da mutum ɗaya ne ko dai zuwa da dama duka ta wadatar fatan ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa nan tashar sannan kada manta da alamar like sannan idan kai sabo ne kuma sai ka hada da subscribe sai ka kara danna kan kararrawa sai ka dauki zabi na uku ta haka ne duk darasin da ka dora na gaba insha Allah ba zai wuce ka ba makarantar TV tana muku au revoir au prochain cours Allah ya sake hada mu cikin alkhairi